أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم ربكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما يئن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'an nan muka isar da gaisuwa zuwa ga yan uwa gaba daya gaisuwa ta musulci shine muka yi fatan amincin Allah da jin kayan Allah da kuma kyautatawan Allah ya tabbata gare mu baki daya bayan haka farkon addu'an mu shine iyayenmu da maluma mu Allah ya saka musu alkhairi mamatan mu mamatan musulmai gaba dayansu ubangiji Allah ya tausaya musu ubangiji Allah ya musu rahma Wayan da ke cikin halin ni'ima a cikin su ubangiji Allah ya kara musu ni'ima da ke cikin wani hali na suwa na jan kunni kuma ubangiji Allah ya sauke musu Baya haka muna roƙon Allah marasa lafiya mu ubangiji Allah ya sauwake musu ubangiji Allah ya musu jinya ubangiji Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah wurin neman halalin kowa ubangiji Allah ya sa albarka ubangiji Allah ya ma kowa buri muna da ƴan uwa kasan waje mazansu da matansu manyansu da yaransu wayanda muka sani har da wayanda mu sani ba Allah ubangiji ka sa musu hannu cikin lamarinsu masu takada a cikinsu su ubangiji Allah ka sa albarka wayanda ko Allah ya musu dalilin samun takada ba ubangiji Allah ya sauke musu samun takada in kuma sun samu Allah ubangiji ya sa musu albarka babu shaka an bude hanya don haka bayan Allah da yawa sun taso nufin zuwa gida duk wanda ya taso ya bar kasan waje zai zo gida ubangiji Allah ya so da shi gida lafiya ya zo ya tada kuma gida lafiya wannan musiba wannan jarabta wannan ciwo kuma na corona ubangiji Allah ya kara dauke mu na shi ubangiji Allah ya kara kawo mana saukin shi ubangiji Allah ya kara dauke mana wannan musiba bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin to alhamdulillah babu shakka yau kuma mun komo da mu zo mu ci gaba da abin da muka saba na karatu mu da muke yi kowane lokaci ko da yake yau da rana ne da yake ya kamata mu karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni to amma da yake wasu makonnin da yake sun wuce kamar wancan mako hakan ga bukata ya tare mu ba mu yi karatun tafsirin alqur'ani ba haka kuma wani wancan mako na sama can kuma haka nan Allah ya sa ba mu yi tafsirin alkur'ani ba to sai muka gan kaman a mun ci bashin alkur'ani kwarai to da haka ya kamata yau ko da yake rana ne na tafsiri rana ne na sira da mu shigar da tafsirin alkur'ani mu saboda mu biya bashin abin da yake ya shuɗe muna makonnin da yake su muce to dalili kenan yasa mai yi wani yau wani ya gan kama da ya kamata ya zama sira amma gashi mun juya muna tafsirin alkur'ani ko da yake duka guda ne da haka ubangiji Allah addu'o'in da muka yi duka ubangiji Allah ya duba albarkan littafinsa mai girma alqur'ani ya biya bukatun muruka to zaka mu cikin karatu gaba daya Allah ubangiji ya sa mu da ku duka a cikin irin wannan alqur'ani mai girma bismillah wa qala alladhina ittaba'u to wannan aya da Allah ubangiji ke cewa wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan aya ne wanda yake yana da alaka yana da link da ayan da muka kwanta kai wancan mako wancan karon da muka yi karatu wannan ayan kuma shi Allah ke cewa wani aya ke gaban wanga wani aya ke gabanin wan iz tabarra alladhina mana na'am iz tabarra alladhina tabu to inji Allah yace iz tabarra alladhina iz tabarra alladhina tubu min alladhina tabu iz tabarra alladhina tubu min alladhina tabu shi wancan karo wancan karatu mun riga mun yi shi to amma ayan da zamu tashi kai yau yana da alaka da wancan ayan ni don haka zamu doko wannan ku a gurguje sannan mu shiga karatun na yau wannan Allah bangiji ke mu labari yace id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u ay udhkur ayyuha al-aqil lita'tabir wa tatta'id amra yawmi al-qiyamati inda da ce ka tuna ya kai mai hankali tun nan duniya kayi wannan tunani lamarin ranar kiyoma saboda kai kuma ka wa'aztu kuma ka sawatu da abin da zai cika da wasu bayin Allah saboda kai nan ka a same ka kai ma kana cikin wa'annan bayin Allah nan wani lokaci sai Allah ke cewa lokacin da yake tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u manya shugabannin da yake wasu su yi musu biyayya za su kubtar da kansu za su nuna rashin sanin su ga wa'in ga wa'in da yake su yi musu biyayya a cikin duniya ta hanyar bata da hanyar karya to da haka shugabannin da yake su yi ma bayan Allah karya har sun ma suka samu hankulan wa'annan bayan Allah suka yi musu biyayya a cikin sabon Allah suka yi musu biyayya a cikin karya Allah ke ce ki yauma in sun zo in sun ga azaba kuru kuru ido da ido sun rasa wurin bi in ji Allah ya ce lokacin nan wa'annan shugabannin tabarra'a min alladhina abin ga taba'u sun nemi kubuta daga barin waɗanda yake su yi musu biyayyan nan tanga sun nuna ma waɗanda suka yi musu biyayya su ce ku ba mu ku ba ka gane ko to lokacin nan ne gan da yake sun bi wasu nan ayan yau ga su kuma da su yi magana wancan ayan da muka kwanta kai wancan mako waɗanda su aka yi musu biyayyan shugabannin su ke magana kuma sun nuna kubutan su ni ga barin waɗanda yake su yi musu biyayya ka gane ko to sai Allah ubangiji ya sa sun kuma da aka ku buta ga barin sunna su ma suke magana yau yanzu mu tashi kan ayan yau me Allah ya ce wa qala alladhina tabau in ja Allah ya ce wa qala alladhina tabau ay wa qala tabi'ina li ghayrihim fil batil wal kufr in ja Allah ya ce sai wa'anda yake suka zama mabiya ne ga wasu mutane daban wa qala alladhina tabau ay wa qala tabi'ina li ghayrihim fil kufri wad dalala wal batil in ja Allah ya ce wa'anda yake suka yi ma wasu biyayya a cikin kafurci da bata da karya su kuma sai su ce a ranar kiyoma me za su ce lau anna lana karratan da su ce ma manyan sunanni da shugabannin nan lau anna lana karratan ai lau anna lana raj'atan wa audatan ila hayati duniya marratan ukhra da a ce muna da iko lau litamanni lau litamanni ka gane ko lau anna lana karratan ai da a ce muna da karratan ne makoma muna muna da opportunity mu koma duniya in yaso mu kuma samu rayuwa kuma rayuwa na biyu sai ce mi fanatabarra minhum kama tabarra'u sai mu mu kubuta daga barin gashuwa gabanin ga kama tabarra'u minna ai mithla tabarru'ihim minna kamar dai yanda yau su ma suke kubuta ga barinmu. mu bi mana inda muna da dama muna da iko launin da suka fadi na litamanni suna fata ne suna guri ne suna wish ne wayo lokacin kuma wannan wish wannan fatan bai musu amfani sai suka ce lau anna lana karratan ai lau anna lana raja'atan ila dunya marratan ukhra da a ce muna da iko muna da dama samun komawa duniya fa tabarra'a minhum sai mu ma mu kubuta ga barin ga shugabannin ga kama tabarra'u minna ai mithla tabarru'ihim minna kamar dai yadda yau suka kubtar da kanunsu ga barinmu so da an ga azaba ta sai adda ce mi kazalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim inji Allah ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim inji Allah yace kazalika yace ai kama ra'awul azaba kamar dai yanda wa'en ga mabiya da shugabannin ga suka gan azaba kuru kuru da idonsu su suka gan cewa azaba ya cika da su lama halatan ba yadda za su yi to sai Allah ce yanda suka gan azaban nan yanda fa suka gan kaman wayanga sun kubuta ga barin sunna inji Allah ce ke zalika to haka nan ne kuma yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim ay yurihimullahu a'malahum alqabiha haka nan kuma Allah zai nuna musu ayyukansu masu munin nan hasaratin alaihim ay nadamatan alaihim ya zama ababen da na sani ni gare su alhasra ka gane ko kazalika a a'malahum hasaratin hasaratin jam'un hasara. abin da aka ce ma hasara kuma shi ne shiddatun nadam sanin da na sani ubangiji Allah kiyaye mu to kiyoma Allah da kanshi ya sunanci kiyoma yace yana ce ma annabi wa anzirhum yau malhasara annabi kai wa'azce su ka gargaje su kai musu wa'azi game da rana na da na sani annabi ya ce ma sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam Qiyauma ranan da na sani ni Qiyauma rana ni da duk wani halitta duka sai yayi da na sani me wanda ya rabo yayi da na sani wanda ya hasara kuma yayi da na sani sahabbai sun tambayi annabi wannan shi yayi hasaran ga mun fahimci da na sani shi to wanda yake shi ya samu rabo fa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan yayi samu rabo yayi da na sani amma shi na shi da na sani ya yi da na sani ni kan inda na sani da na yi ga haka bi na misali wannan ya doki wanga na sidi ya bayar sadaka don Allah kiyauma in Allah ya nuna mai ladan da aka bashi domin wannan sadaka wanga na sidin nan ya so ya yi da na sani da ya bayar tuga na sidi haka nan kuma ne wanda yake shi ya bada tuga na sidi shi ma kiyauma in Allah ya nuna mai sakamakon da Allah ya mai tattalinsa kiyauma ana jinasa su da shi ya so ya yi da na sani da ya yi fiya ga wannan tuga nasu dinnan ka gane ko to wannan wannan ya kuwa dalilin da na sani wanda yake ya samu rinjaya kenan amma wanda yake shi bai samu rinjaya ba shi da na sani shi wannan fili ne ubangiji Allah ya kiyaye mu don haka abin da aka ce mahasara shine shiddatun nadam shine matuka ko kuwa sanin da na sani mutum dai da na sani matukan da na sani kiyoma kenan ubangiji Allah ya kiyaye mu to da haka wayan ga bayan Allah wayan da yake nan duniya sun riki wasu shugabanni wa'annan shugabannin nan na horonsu suna sa su aikin banza suna fari musu ababen da yake ba haka nan bane cikin musulci suna halalta musu ababa sai su yadda su yi su haramta musu ababa sai su yadda su kwabu gabarinsa alhalin ba ta Allah bane to ma an an zo suna da hope kan shugabanninsu suna da hope kan leaders nan sun su sai su yi musu wani abu amma in an zo in leaders da kansu ga azaba su ba su ga azaba yanzu sai leaders nan na kaucewa gabarinsu sai da nan na kuftar da kano shugabannin su suna cewa su ba son su ba to wannan ne wa'annan da yake gidan duniya sun yarda da shugabannin ga sun bi sunan. sai su kuma suke cewa kai yanzu mun yi da na sani amma inda mun samu lau an da lana kyarratan ai lau an da lana raja'atan da a ce mun samu mu koma gidan duniya da sai mu kuma mu kubutar da kanmu gabarin su kamar dai yadda yau suka kubutar da kansu gabarin mu ranar kiyo amma lokacin na is too late ubangiji Allah ya kiyaye mu da irin wannan hasara Allah ubangiji ya kiyaye da irin wannan da na sani Allah ya sa ko da in mu yi da na sani kiyama mu yi irin da na sani wanda suke cewa da mun sani da mu yi da yawa amma ba da na sani wa'anda su ba su yi ba sam Allah ya muna sani. shine alqur'ani akwai inda Allah ke cewa wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila ya Allah ke gaya ma annabi yace wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala ya yace ka tuna da ranan da adh-dhalimi zai ciza hannunsa wasu malama suka ce a'a ba lalle lalle mutum da ya doki hannun sansa ya sa bakin shi ya ciza bane amma wannan magana isti'ara ne an yi magana ne ana nufin mi ana nufin ranar da mutum zai dana sani matukon dana sani wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi nan ranar da mutum zai dana sani matukon dana sani wani irin dana sani saboda ya ga annabi annabi ya zo mai manzo ya zo mai an kiraye shi zuwa ga Allah amma ya bar na annabi ya bar na Allah ya kama wani mutum daban yana ji da shi to shi Allah ke ce ire-iren su in sun zo kiyoma wa yawma ya'addu wa yawma ya'addu zalim ala yadayhi ranan da azzalimi wani azzalimi azul lughatan shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'i azulmu lughatan wad'u shay'i fi ghairi mawdi'i ne haje wani abu ba inda ya cancanci a ajiye shi ba zalunci kenan to haka wa'annan mutum wannan mutum na an ce mai zalimu ne saboda wanda ya kamata ya riki shugaba ya bautace nan ba wannan bi ba ya riki wani abu daban ne da wannan mutum ma an ji Allah ya ce ya yi matukan da na sani cikin da na sani ya kulu sai yana cewa laitani ya laitani ma'ar rasuli sabila kai kai tona da na doki da na rikin annabi ya zo mini hanya na bi ba da na doki lamarin annabi koyarwa annabi karantarwa annabi sakon annabi da na doki wannan ya zo mini hanya kenan na tafiya na wurin neman ubangiji da neman yau ranar gaimin kyau amma kiyo ba za a yi wannan Allah ya kiyaye mu sai ce yare laitani lam attakhiz fulanan khalila yace kai tona ina na sani da barraki wani ga zo min ba dadi ba a sai mutum ka ayyaka doki wani masoyinka nan duniya amma in ka je ma kai da na sani da ka dauki mai shi na masoyi to zaka mutum duka in kana duniya ya kamata ka bar hankalinka na aiki ya kamata ka nuna Allah ubangiji ya baka hankali kai ma kana iya tunane ka zabi ma kanka kirki kana kuma da hankali kuma ka guji ka guji ka gudu gabarin abin da yake aibe ni ko ka cuta ni gare ka amma in baka yi shi nan duniya ba wallahi ma ka zo kai da na sani ubangiji Allah ya kiyaye mu shine imam imam muslim ya rawaito wani hadisi wanda yake an karbo shi daga uwan mu uwan mu na Aisha na Aisha tace annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil annabi ce al mar'u mutum bi bana mutum duka ala dini khalilihi yana tafiya ne akan irin tafiyan badadin shi ibana mutum duka na tafiya ne irin tafiyar masoyin shi tankan duk wanda ya zama masoyinka duk wanda ka doki shi ne masoyinka so dewa ana samun mutum ma ne yana tafiya ne irin tafiyan shi sai annabi ya ce falyanzur ahadukum man yukhali to don haka kowanninku ya kalli wa za ka zabi masoyi wa za ka zabi badadi in ka zabi mutumin kirki ka tabbatar kai ma ka zo ka yi tafiya ne irin nashi in ko ka zabi mutumin banza masoyinka ka tabbatar ya ya ya ka yi tafiya rin nashi shine irin ababen da muke gani so dewa ka gan so dewa misali misali Allah kiyaye mu Allah sare mai sare iyalin mu Allah sare mai sare zuriyar mu akan samu misali ka gan budurwa ta tashi sabarun nan musulmai da suka yi yawan gaduka ba ta harka da kowa ka gan yariyar musulma ta gwammaci ta yi harka da arna ba musulmai ba wannan ba da yawa ana samun shi cikin matan ko da yake ana kuma samun shi kadan kuma cikin mazan Allah ubangiji sare mu ya kiyaye mu ya kiyaye mu ya kiyaye zuriyar mu ko sakaranci ana ni labari wani bawan Allah limami niyo amma diyan shi mata daidai uku suka aure arna iyadan billah wal iyadu billah ubangiji Allah ya sare mu ubangiji Allah ya kiyaye mu to don haka in mace ta tashi sai ta gwammaci ta yi alaka da na arna wasu naran suna zama da su har aure zo zo tsakaninsu alhalin sun ba musulmai ba ne ya kaka zaman da ku kare dole ke makin tashi ne ki tafiya irin nasu dole ke makin kare ni irin su ka gane ko to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya muna magana magana mai kyau yace almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum duka yana tafiya ne akan takin nan na masoyin shi don haka kowanninku ya kalli wa za ka zabi ya zo maka masoyi in ka zabi mutumin kirki ka ran kai ma ka yi tafiya irin nashi in ko ka zabi mutumin banza to kai da shirya kuma hallaka ranar hallakan kuma ka ciza hannu ka yi da sani wani lokacin na kuma is too late hadaniyar kenan ubangiji Allah ya kiyaye mu to daga wayan ga mutane ga suna cewa inda suna da ikon komawa duniya da su ma sun kubuta sun kau da kansu gabanin wayan gan da yake su musu biyayya duniya amma lokacin nan ba su ya rashi ya raya kuma duniya ya kuma kuma duniya ya kare an wuce kenan Allah bangiji ya shiryar da mu bismillah sai Allah ya ce mi wa ma hum bi kharijina minan inji Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nari inji Allah ya ce da su shugabannin da aka yi musu biyayya nan da waɗanda suka yi musu biyayyan nan da sun duka sun shiga wuta in ko sun shiga wutan nan wa ma hum bi kharijina minan nari sun ba masu fita daga wutan nan bane in sun shiga ba su fita kuma ya kare ka san kiyoma wasu shiga wuta su fita amma gan da yake sun yi ma mutane biyayya shin kafurci ba a tuba ba haka ba tuba an bari ba har aka mutu kan haka in an shiga wuta ya kare ba fita kuma ai hum na fiha sun masu goma ne a cikin wutan ubangiji Allah ya kiyaye mu amma musulmi shi yasa kullum muke kuwa kullum muna kuwa muna kira hankulan yanwa muna kira hankulan kanmu kuma baddai ma muna kira hankulan kanmu ni farko sa'an nan muna kira hankulan yanwa duk lalacinka wallahi kada ka yadda ka yi abin da zai fidda kai musulci shi yasa duk wani masu wanda ka shiga ciki duk wani damuwa da ka shiga ciki turu turu turu wallahi ba option bane Allah ba gije kiyaye mu in mutum ka mutu kana musulmi amma mai sabon Allah daban sabon Allah daban na daga shaye shaye ubangiji Allah kiyaye mu na daga zinace zinace Allah ubangiji ya kiyaye mu na daga gulmace gulmace Allah ya kiyaye mu da ire-iren su in mutum ka zo lahira kana musulmi ka zo da su in ka mutu ko da in ai maka hisabi ka shiga wuta matukan ka mutu kana musulmi to in ka jima cikin wutan nan bayan wani lokaci ubangiji Allah ya yi maka rahama a fidda kai wuta a kawo ka aljanna amma in dai ka mutu kan kafirci ya zambillah nas'alullah al'afiya in dai mutum ya mutu kan kafirci ta wannan bahu ya kare yasa Allah bangin cikin alkura yana cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun annabi na yawan karanta shi khutba yace ya ayyuhan ladina amanu ayyaman saddaqtumullaha wa rasula ya ku wa'anda kuka gaskatar da annabi kuka gaskatar da Allah da manzonai ittaqullah ku ji tsoron Allah haqqa tukatihi hakikanin tsoronsa wala ta mutunna kada ku kuskura ku mutu kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna fa sai dai kuna musulmai to haka mutum komi rerenka kai kokari musulcin kare ka ji da shi lahira in ka ji da musulci lahira to wannan akwai hope to amma an mutum ya je lahira ba da musulci ba to wannan barna ya zo kenan ubangiji Allah ya kiyaye mu to haka mutum komi rerenka wallahi kokari da musulcin ka. duk wani abin da ka ji an ce kaza na fidda mutum musulci yi kokari ka guje shi duk wani abin da ka ji kamar an ce malumma sun ce kazan ga yana sa mutum kaza ba musulmi ba na daga shiga turu Allah kiyaye mu na daga shiga bokaye kuma yanzu ba su suka yawa wallahi amma rashin sani shana kiransu malumma boka daban malam daban sirri daban sihiri kuma daban sunan shi ya yi kama ne akwai sihiri akwai sirri ga gane ko aha amma so da yawa ba mu gane bambancin shi ba sirri shine ne abinda mutum ya kareta da sanin shi kamar yanzu aka abinda ke cikin aljifuna sirri ne domin ni kawai na sani kun da ku zanga duka ba wanda ya san shi ni kawai ni na sa abinda da ke cikin aljifuna lokacin wannan abin ya zama sirri kenan ga gane magana ko sannan akwai sihiri wannan turu kenan Allah kiyaye mu boka kenan wannan haramun ni. wallahi ɗan mutum in kana wasan kana irin wayannan nan ka shiga wutan ka shiga kuma ka fita amma mutane da yawa sun doke shi ne abu guda misali misali misali misalin sirri wani ya yi tambayi wani, menene sirri ka misali wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sallah sai ma ya cije shi ka ji da kyau magana da nake faɗin ga yayi wuya wani ku ya taba ji amma sirri kenan da annabi ke sallah sai kunama ya cije shi da annabi ya gama da annabi ya gama sallah sai ya ce a kawo mai ruwa da gishiri <laughs> ka gane magana ko annabi ce a kawo mai ruwa da mi da gishiri sai annabi ya dauki ruwa da gishirin nan yana karanta kul ya ayyuhal kafiruna da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nasi sai yana shafawa inda kunama ya cije shi yana shafawa inda kunama ya cije shi shi dafin na wucewa ka gane magana ko ta wannan sirri kenan domin mi nan ga duka su ya yi ba wanda ya san shi da ba ku san shi nan ban nan sai bi Allah ya kaddara wani ya san shi ban cewa ni wanda ya sanin nan ya san abin da ku ba ku sani ba rashin sanin kun nan ya zama ku asiri amma shi wurin shi ya sani da ya kenan imam bukhari ya rawaito hadisi wata rana wasu sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka je wani anguwa inda suka je sai suka nemi wayannan mutanen nan su kari bakoncin su sai mutanen nan sai suka kiya ba da hankalin ka ji da kyau sai mutane suka ki suka riba kwancin su sai wayan ga abin annabin ga sai suka je suka nemi wani wuri suka manne suna nan ka duba Allah da gwaninta sai Allah ubangiji ya kaddara maciji ya ciji sarkin garin inda maciji ya ciji sarkin garin duk wanda barar da yan garin suka iya na maganin cizo maciji sun yi amma sarkin bai samu lafiya ba kaji magana da kyau ko sun yi duk wanda baran su sarkin bai samu lafiya ba ana cikin fama ya damu yi mu samu abin magani a yi masarki sai wani ya ce kamar a ah, ai wasu baki sun zo nan ga dazu ko jiyan ga da mu duba cikinsu mana ko akwai mai magani cikinsu sai aka je wurin su sahabai annabin sai aka tambaye su cikinku akwai mai magani su sahabai annabin nan zalla ke zo ne sai dai daga cinsu ya ce kamar eh ina da akwai mai magani cikinmu aka ce wa sai ce shi <laughs> shi sauran na duban shi domin ba su san shi da magani ba ka gane magana ko ba su san shi da mi ba ba su san shi da magani ba sai aka doko a ce ta ku zo maciji ya ciji sarkinmu sai suka zo da suka zo sai bawan allah da ya ce shi ya yi maganin nan sai ya zai karanta fatiha daya daya guda bakwai ruwayan imam bukhari nan ba ka gan shi bakwai amma cikin yawo yawo nazarin wata ranar jirasin toshi kamar adadi bakwai ya karanta ka gane magana ko ya karanta fatiha daidai nawa bakwai sai ya karanta duka sai ya tufa bawan sarkin nan da kuna muna macije shi je shi in ya karanta sai ya tufa wurin in ya karanta sai ya tufa wurin yana karewa dafin cikin macijin nan ya kare jikin sarkin nan ka ji da kyau amma me ya karanta fatiha sahabai annabi da ke tare da shi nan su ma suna karanta fatiha kuma su karantawa suna karantawa amma su sun san fatiha ne ana karantawa ne a yi sallah da shi a sai shi ya san fatiya ya wuce wurin ka gane karatun da kyau to lokacin da suke zaune surukan nan shi ya san kamar fatiya adadi kaza na magani kaza su ba sanin nan ba wurin su ya zama mi ya zama asiri wannan asiri kenan a ah, me yasa wani ke aka tashi wani na ruqiyya sha tashi a je wurin shi yana mutane ruqiyya ke ba ka zauna gidan yi ruqiyya ni aka yi maka kai ko da yake ruqiyya nan kuma <laughs> iri biyu ne ka gane ku rukiya shi shari'a musulci ya aida da shi annabi da kanshi yana Rukiya. yana yi majikokin shi rukiya in annabi na ciwo wani bi malaka jibril da kanshi ke zuwa yana yi annabi Rukiya. don haka Rukiya shari'a musulci ya aida da shi addini musulci ya aida da Rukiya. amma mai yi Rukiya nan ne ya iya yi in ko ya iya yi na gaskiya yake yi so ababen da yawa ba yin sunan ne haramun ba wanda ke yin nan ke sa ya bar ya zama haramun domin yawanci an ga ana yi da aka shiga ciki amma ba sun san ainihin abin bane babu ba sani ba ke sa duk mutum da ka tashi zaka je ruqiya ya kamata ka nemi ka gane wani irin ruqiya ake yi ai yawanci ana yaudara su yana shiga da su na su da kansu ba san kamar da suka shiga nan barna bane wallahi na shaida bayan Allah yon yon guys sawaruna sukan zo su zai ce kan malam ina son a yi min tuba saboda na shiga wuri daga baya aboki na kaza kaza na shiga na kare na ganka mun ashe wuri kaza ne da yawa aka kai musu tuba mun sani don kai kaka yadda a yaudare ka a shiga da kai da bai dace ba in dajiye da kai wani question da kyau rukiya ba na ce rukiya haramun bane amma yaya ake yi shi kowa ke yi to wannan ya kamata ka investigate da kyau sannan kana shiga in ba ka je ka doko ba kanka bala'i Allah ya ce mana wala na illa wa antum muslimun kada ka kuskura ka mutu sai dai kana musulmi ji Allah da kanshi ke gaya muna a sai in mutum ka zo lahira da musulci akwai garanti kaman ko da Allah kiyaye mu ko da in miyagun ayyukanka laifufukanka sun rinjayi ayyukan kirkinka to ka shi ka je wuta in ka je wuta ka je sentence ni kadan amma an fito da kai an baka presidential pardon amma wannan presidential pardon na Allah da kanshi ne ka gane mana ko don akwai inda Allah zai ce ma mala'iku a je gidan wuta a fidda duk wanda yake a cikin zuciyar shi akwai miskala zarratin min iman akwai wani abu kankani matukan kankani so da zarran nan wasu na cewa jan kiyashi wannan cewa kaza kaza a duk wani abin da yake mafi kankani mafi karami a cikin kankanta shine zarra Allah ya ce a duba duk wanda ake samu kankani imani cikin zuciyar shi a fidda shi gidan wuta a kawo aljanna amma in dai an mutu an mutu kenan in an mutu da musulci amma in an je da wani abu daban ubangiji Allah ya kiyaye mu ki safa wa Allah duk wani abin da kaji maluma sun ce abu kazan gana fidda mutum musulci guji abin maluma da yawa kenan suna kiran kansu maluma wallahi ba maluma bane saboda abin da suke yi nan su kansu ba san me suke yi ba ya gana yi ni shi ma yake yi balle samu fulla isa shi samu ma sun sa fullan nan muna tafiya inda gashi mu haka nan shi kenan malam mu ana tafiya kenan rastes ka gane ko amma kaga wani kaza kaza yanzu ga malam kaga tumi shi ya fara furuwa ya sa three pieces yana kaza ya bar malam kaga ana respect shi su ma ke bi kuma bayan su in kaga abin da suka yi malam tashi hankali ne to haka su sun bace kai careful ka ji tsoro kar kai kuma a ja sa ka cikin irin wannan nan in ba ka kiyoma ka zo kiyoma ba ba ba izi bane ubangiji Allah ya muna sare mu shiga karatu sai Allah ya ce mi ya ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nas to shi magana da nake fadda Imam Bukhari nan ai da suka yi da bayan Allah da wannan sahabin nan ya mai magani da ya kare sai aka ba su abin ga shaka suka charge aka biya wani labari ya ce su suka charge wani labari ce an ba su ni dabbobi sai dai daga cikin su ya ce kaman kai abin ga fa ya kamata mu je mu tambaya annabi hukuncin abin da za a ba mu nan mu karbi ko kuma mu karbi wani labari ce a sun tun karbi ne suka je wurin annabi wannan labari ce a sun ce ni bari mu je mu tambaya annabi kamar halali ne biyan da za a biya mu ai ya jinya ni da fatiya da suka suka tambayi annabi ruwayan wanda suka sun tambayin na kenan sai annabi ya tambaye su da zai koro ba annabi abin da ya faru sai annabi ya tambaye shi da mi kai jinya sai ce da fatiya da alqur'ani sai annabi ya ce wanda ya jinya da abin banza ma ya karbi ya karbi biya balle wanda ya jinya da alqur'ani littafin Allah wan ruwaya kenan wan ruwaya kuma sai annabi ya ce kaman abin da aka ba ku nan ku je ku bani shaina na ma imam bukhari hadisi bukhari ne kaji da kyau aha wannan asiri kenan akwai su kuma masu kyau ko na alkur'ani da kuma wanda ya zo kuma cikin sunnoni tabbatattu amma wani fajakun fajakun akan kan gan nan wannan mutum ka guje shi yawanci karshen shi ba alkhairi bane ka gane ko to sai ce bi ya ayyuhan nas eh, sihiri a ah, sihiri shi na aljannai siyasiyan na mana wannan sihiri kenan na aljannai da wasu abin ga takurma takurma wani kaza kaza nan wannan shi dabara ne kawai malam ne magic sihiri ne magic irin na mutane annan Musa mana aha Allah da kan ce waja'u bi na azimi sun zo da wani babban sihiri mara babban magic domin itace suke jefawa da ababa ba malam da igiyoyi sai su zama kan maciji ba abin na zama maciji ba wo suna suna suna da suna magic idon ku ne saharu a ayyunan nasi sun dabo idanun mutane ne shi yasa da suka wulgan nan igiyan nan ke kwance igiyan bai sake ya zama ciji ba ka gane ko ai da suka zo su suna da igiyoyi da sanduna sai suka jefa fa alqaw hibalahum wa asiyahum fa idha hiya abin hayyatun ko eh, yuhayyalu ilayhim min sihirihim annaha tas'a aw kama qala aw su qala wajen jalla fil ula inda Allah ce mutanen fir'auna da suka zo sai suka jefa itacunansu su da igiyoyin da ke hannun su sai suka dabo ido mutane sai za kai mai kallo wa'annan igiyan nan sai ka zaci maciji ne amma ba maciji ba ne igiya ne yana kwance kai mutane sun yi magic <laughs> wallahi sun yi magic ba ga wasu na zama kan tv ana magic ana cire kuɗi ba duka malam sihiri kenan magic kenan Allah kiyaye musulci bai san wannan ba wallahi musulci bai san wannan ba to ire-ire wayannan nan su wannan magic kenan amma annabi Musa ya kawo nashi mu'jiza fa da ya wulga nashi in ji Allah ce fa idza hiya thubanun mubinun in ji Allah ce shega nashin nan kumurci ne kuma fili nashin nan plemaci maciji ne ba dabo bane to da nashin yake ba dabo bane original ne sai nashin na hadi nasu yana hadi nasu yana hadi nasu zo nasu karya ne dama alkawarin Allah kenan in gaskiya ya zo ja alhaku wa zahaka albatil inna albatila kana zahuka in gaskiya ya zo duka a ah, karya na gujewa ne domin dama karya shi mai gujewa ne ka gane ko ubangiji Allah ya sare mu ubangiji Allah ya kiyaye mu to sai Allah ya ce mi ya ayyuhan nas to sai Allah ubangiji ya ce ya ayyuhan nas Allah nan kira Allah ke kiran mutane Allah ce ya ayyuhan nas inji Allah ce ya ku mutane daga kuma kira ni wanda ke kira ni amma kira ni wanda ke general kira Allah ke kira mutum duka da yake ya zo duniya musulmi na ciki kafiri na ciki mai bin Allah na ciki mai sabon Allah na ciki kowa na ciki to me Allah ke ce wuna. kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ya Allah ce kulu mimma fil ardi halalan tayyiba kulu mimma fil ardi ya Allah ce ku ci kulu ku ci mimma fil ardi mimma na minni min da ma min da ma ka gane ko wannan min nan kuma tabi'idiyya ne min tabi'idiyya ne bi na minni wanda ke nuna part of bi na sashi wani bangare amma ya aka yi zan mimma an yi idgamu ne udgimatin nunu filmimi didat. an shiga da nunu nan ne nan min nan filmimi a cikin mimin ma nan ka gane ko didat. to sai aka yi mata sai ta samu shadda sai zan mimma ka ka fahimci ayyana kinku ta in Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi ku ci daga sashin abin da ke cikin kasa wannan aya ke nuna kan ba komin da ke cikin kasa ake ci ba misali kamar dusi hakan ga ana ci a ba ci misali kamar karfi hakan ga ana ci a ba ci amma duka yana daga cikin mi a abin da ke cikin kasa sai Allah ce mi halalan tayyiba da Allah ce halalan tayyiba halalan ga yana da dukan ma'ana kamar uku na farko halalan ga yakan zo maf'ulun bihi ne na kulu da ya kenan na bi kuma yakan zamo abin an gani halanni in ko halanni sai ya zama kulu min ma fil ardi hala kaunihi halalan tayyiba ka gane ko na kuma yakan zama kuma abin masdarin yakan zama sifani abin ga limasdarin mahzufin yakan zama sifani ga wani abin ga masdari wanda yake abin ga an goge shi ka gane ko aha to shi yasa Allah ke cewa kulu ku ci ma fil ardi daga sashi abin da ke cikin kasa halalan ai hala kaunihi halalan hali kasance wannan abin nan halali ni shari'a musulunci ya ba ku dama ku ci shi tayyiban ya zama kuma dan abu ne rai da kanshi na so ka gane ko a sai abin da yake abin ga ma rai bai so wannan a bar shi ba dole bane sannan kulu ga kuma fil amri amr sigatul amri ni. kulu na sigatul minini sigatul amr amma nan ba horo na kaman ci da shi bane amma yana matsayin lil ibaha ba yana nuna mana halalcin abin da mu ci amma yana nuna kuma dole mu yi bane ka gane ku kuma yana Allah ya cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i ku auri ababan da ke kama muku rai daga mata nan kuma Allah ke cewa kulu min ma fil ardi halalan tayyiban yace ku ci daga ababan da ke ban kasa ka gane ko a wani ke cikin kasa amma halin kasancewa wa'annan ababen nan halali ne shari'a musulci ya ba da dama a ci kuma dan ababa ne wanda ke rayuka da kansu na son su ci wannan ababen Allah ya ba mu dama ce mu ci don haka al'amur huna lil ibaha amr wurin kulun nan lil ibaha don halalci ne ana nuna mana halali ne mu ci amma ana nuna kaman ba ana nuna mana kaman dole ne mu ci ba ka gane ko hmm. aha kamar yadda Allah ke cewa abin a fankihu ma tuhaba lakum minan nisa Allah ya ce ku auri matattakin da rayukan ku ke so matattakin da ku ke so Allah da kanshi ya ce in da ka yi aure ka aure macin da kake so amma karshe ba son nan kawai ki rika auren ba wani wuri shi yana cewa kan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah wani ya sanya mawaddatan shine soyayya wa rahama da jin kai tsakanin mata da miji to da ka mata da miji in soyayya ne kawai ba tausayi auren bi last sam wallahi auren bi last amma ka ga mata da miji akwai so kuma akwai tausayi to wani auren ya last ka gane ko to don haka ya kamata bayan soyayya akwai tausayi kuma to wurin sai ga aure yayi kyau ubangiji Allah ya gyara auren kowa mm sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan to sai Allah ce wala tattabi'u khutuwati shaytani ai wala tattabi'u athara shaytani dan ce kada ku bi zambiyan shaytan shine ka ku bi horo-horon shaytan ka gane ko khutuwat shine kaman tafiya abin da aka ce ma khutuwa shine in mutuna na tafiya distance tsakanin kafafun shi biyu a cikin lugan larabci shi aka ce ma khutuwa distance tsakanin kafafu biyu in kana tafiya ka gane ko shi aka ce ma khutuwa amma nan an yi isti'aran shi ne a cikin balaga akwai abin da aka ce mai isti'ara isti'ara ne a ari wani abu a ba wani abu yasa abin da Allah ke nufi nan shi ne kada ku bi horo-horon shaitan kada ku bi wasabusu shaitan ka gane ko kada ku bi ji Allah da kanshi je kuke da ku bi na baban bi na ababen da ke shaitan dai kawata muku ababen da shaitan zai decorate muku gan shi yana da kyau in ji Allah ce kada ku yadda ku bi na baban nan Allah da kanshi ki gaya muna ai ba wanda ya san shaitan ya kai Allah akwai wanda ya san shaitan ya kai Allah babu to Allah da kanshi ki gaya muna yace ku na ya ku mutane la tattabi'u khutuwati shaitan ai la tattabi'u athara shaitani wa tazyinihi wa tazyinihi wa tazyinahu kada ku bi wa tazyinahu kada ku bi gurabun shaitan haka nan ka ku bi kawace kawacin shaitan a bana shaitan ki kawata muku ku ganshi da kyau ku ganshi da sha'awar nan in ji Allah ce kada ku bi don kun bi halaka ne sai Allah ce mi innahu lakum aduwwun mubin in ji Allah ce innahu ai inna shaytana da ce in ji Allah ce lalle fa shi shaitan shi shaitan lakum gare ku aduwwun mubinun ai innahu aduwwun mubinun lakum in ji Allah ce lalle shi shaitan makiyi ne kwan mubinu mai bayyana da kiyayen shi ba yana boyewa ne lakum gare ku ka fahimci ayin ko eh Allah da kanshi ne ke gaya muna Allah na gaya muna Allah shi ya halce mu mu mutane kuma Allah shi ya halci shaitan sai Allah na gaya muna kar mu bi shaitan wo domin shaitan makiyi ne kuma mai bayyana da kiyayya ubangiji Allah ya kiyaye mu ya ba mu ikon kaucewa barin shaitan sai Allah ya ce mu innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha inji Allah ce innama innama tufidul hasr kalma innama nan tufidul maza tufidul hasr inji Allah ce innama yace kawai ya'murukum shi shetan nan yana horon ku ni yana sa ku wani aiki ni wani aiki shine ya'murukum bis-su'i wal-fahsha ay ya'murukum bil ma'asi wal-fahsha shetan na horon ku ni da aikata ababen laifi wallahi laifuffuka zalla shi ke sa ku shetan bai taba sa ka wani aiki sai abin da yake sabon Allah shetan bai taba sa ka wani abin da zai zama ka amfani sai dai sabon Allah kawai wal fahsha sannan kuma yana horon ku da yin miyagun mummunan ayyuka Ta gane ko duk wani abin da yake mummunan aiki wurin shetan ke samu shi yasa shetan shi ba irin wani abin da za a ce kamar a ah, yana da kirkin shi yana da mugun shi bane a ah, shi 100% shi barna ne akan samu wasu ababa yana da kyau yana da mugun shi mutum duka da ka sani yana da halin shi na kwarai yana da mugun halin shi wannan Allah aka Allah ya kowa domin mutum duka da ke da rai duka in Allah na cewa fa'ala hama ha fujura ha wa takwa ha fa'ala hama ha fujura ha wa takwa ha rai mutum da Allah ya halci sai Allah bangiji ya cosa mata Allah ya load wannan rai nan fujura ha shine mugun kanta sabon allanta wa takwaha da kuma tsoron allanta to haka rai duka da abubuwan gani ka gane ko to in guda ya rinjayi guda wannan shi ke ka. in tsoron allanka ya rinjayi sabon allanka sai ga ka zama mai tsoron allah to wayannan su ne masu rabo ke yau allah ka samu cikin su amma in sabon allah mutum ya rinjayi tsoron allan shi to kaga kaman yana bin ta bangaren sabon allah shi karshen shi zama hallaka ne ubangiji allah ya kiyaye mu ka gane ko amma shaitan shi bai da ha fujura fujuraha wa taqwaha shi nashi na 100% ha zalla ne yadda yake banzan abun nan haka nan ne bai horo kuma ayi wani abu sai abin da yake banza nas'alullah al'afiya shi yasa Allah da kanshi ce muna mu nemi sari daga barin cutan shaitan ka gane ko ubangiji Allah ya sare mu ga barin cutan shaitan sallah ce shaitan innama abin sani kawai ya amurukum yana horon ku ne bisu'i da sabon Allah wal fahsha'i ka gane ko da kuma mummunan ababa amma su'i wal fahsha su'i wal fahsha nan ana ce mai atful atful khas Alal'am. atful khas Alal'am. an yi atafin wani kibabin abu ne bai shi an kira general ma ya bi bisu'in nan general kenan duk wani sabon Allah duka yana shiga cikin su'in nan da aka kare wannan sai kuma kawo kuma fahsha alhalin fahsha kuma shi yana shiga cikin su'in nan ka gane ko wannan cikin karatu ana ce mai atful abin ga khas alal am shi ma yana da amfani shi kwarai cikin karatu a ba mu saboda magana ciki ta sai Allah ya ce mu wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun har wa yau shi shaitan kuma yana horon ku ni an taqulu ala allahi ma la ta'lam ma la ta'lamun ai wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ai wa an taftaru ala allahi al-kadhiba kuma shetan na sa ku ni ku kirkiro karya alallahi ai fi dinillah shaitan na sa ku kirkiro karya ne a cikin addinin Allah ya yake sa ku kirkiro karya shine bi taharimi bi taharimil halala wa tahlilil harama kaga magana ku? ha E eh, bi taharimil halali wa tahlilil harami shaitan na sa ku ne ku halalta abin da yake haramu ko ku haramta abin da yake halali yanda shaitan ki bar kuna fari cikin sha'ani Allah abin da yake baku da sanin shi kenan wallahi kaga mutum ya zauna sai ya halalta wani abu alhalin wani abin nan Allah bai halalta ba kaga kuma ya zauna kuma yana haramta wani abu alhalin wannan abin nan Allah bai haramta ba domin allazi yuhallil wanda ke iya halalta wani abu shine alkitabu wa sunna shine qur'ani da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi ya kamata mu gane wannan wannan ka'ida ne ka'ida ne na addini musulci wanda ke iya halalta wani abu ya ce kaza halali ne wallahi shine alkitabu wa sunna shine qur'an da hadisi annabi imma Allah ya gaya mana ya ce haramun ni ko kuwa alqur'ani ya ce mana ko kuwa hadisi annabi ya nuna mana haramun ni ko kuwa alqur'ani ya ce mana halali ne ko kuwa hadisi annabi ya ce mana halali ni in ba qur'ani ko hadisi ba wani bai isa ya haramta wani abu ba wani bai isa kuma ya halalta wani abu ba shi yasa Allah na gaya muna yana daga cikin ababen da shetan ke samu yana daga cikin cutan shetan gare mu mu al'umma mu mutane shine wa an taqulu wa Allahi ma la ta'lamun ai wa an taftaru ala kadhiba ku kirkiro karya ala Allah ai fi dinin a cikin addinin Allah wa fi amri Allah a cikin lamarin Allah ya aka kirkiro karyan nan shine bi tahlilil haram da halalta abin da yake haram sannan kuma da haramta abin da yake halali balle zamanin ga ka san malumin social media an yawa kowa zai zauna shi fara abin da ran shi ke so kowa zai zauna shi fara abin da ran shi ke so akwai hujja kai ba hujja kai shi bai damu ba amma in tabihu wallahi mu duka mafalka inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka labil In ji Allah ke ma annabi ya kwatar da hankalin shi masu sabon Allah masu barnan duka su sani lalle ubangijinka labil mirswadi yana madakanta yana madakanta madakanta shine kamar mutum ya le ambush yana jiran ka ya Allah wa haka shi Allah yake kai Allahu akbar Allah wai shi yana madakanta wo bi ya time yana jira duk mai siya duka ka ta siyanka ka hadu da Allah kada ka yadda ka fari wani abu ki yau ba in da maka hisabi kai baka da wurin fita in ji Allah ce inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula dukan sun ga an haje su an musu tambaya kiyoma shi yasa mu duba da kyau ko misali na fadi zaman yanzu lokacin ga ku tuna min ina sunna ina tunasar da kaina ina tunasar da yan uwa kuma irin haka duba mutum ka san wani irin ababa kake share in whatsapp ni wo in facebook ni wo in duwa social media ni wo ka san mi kake share ka san wannan nan in ya gan bidiyo da malami na wazi bai share wannan amma in an aiko wani gulma Allah kiyaye mu ko kuwa irin siraicin mata yanzu ga wallahi kaga ya samu kasuwa wallahi shitan kenan <laughs> shitan kenan in ka duba irin yadda ake shan shi yanzu gano ya faru wallahi within 24 hours kaga ya wasu duniya duka da wani ya samu ya duba duka sai shi ma ya wurga da wani ya samu duka shi shi ma ya wurga abin da yake wurgawa duka lokacin da ka wulgan nan kana da laifi ruwan Allah kamar kai ma ka yi wo wallahi kawai za ka ga wani abin ganga naked video ko picture wani sai ni ban gani ba sai kai ka sai mini kan whatsapp na na gani wallahi kana da laifi kamar kai kai in ni ma na ga na duba ni ma na da laifi wo amma in ni ban sani ba yanzu laifin ya sauran ni na laifi ni kare kenan na doki shi na kawai ya kare amma kai da kai komai ne kana da shenka wani gulma gulma ka za ka zani duka kana da shanka na gulma in abin gulma ne abin munafunci da gulma ne lokacin da ka aiko mini nan kana da laifin gulma baka zo baka tashi ka zo rina ba ni da kai ba mu yi magana ba amma da ka aiko mini na ka bani information nan yana ni kaman ka call da ni ka fari mini gulman shi ya kamata mu gane zamanin ga kai kana lungun dakin ka phone da ke hannunmu da laptop sun ga da irin computer computer ga zamanin internet ga kai kana dakin ka amma baka fita waje ba amma kana tara maka kanka wani babban sabon Allah ka zo kiyoma kana mamaki kana tambayan kanka mali hadal kitabi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha mi agga wanga littafi bai bar babban laifi la yughadiru sagiratan bai bar karamin laifi balle babba wallahi komi an rubuta shi sa kai careful amma haka ne kuma on the other side in ka share abin alkhairi in ana wa'azi in ka share ko ka gan wani abu na amfani na addini musulunci shi ka share wanda ya ka aika man nan duka nan duka kana da kuma lada kana da bonus kansu kana da bonus lada kansu amma ma al'asaf shaitan bai ba mu dama mu yi wannan muke jin dadin share ne shi na shaitanci wannan kaga ana view dewa shaitanci kenan to wanga duka shaitan kenan wallahi innama ya'murukum bisu'i wal fahsha' shaitan na kawata muku ne duk wani miyagun ayyuka da duk wani mummunan aiki kaga ya kawata muku shi kaji Allah innama innama tufidul hasr man nan mani alkafa ai kafat inna an talabiha man nan mani alkafa wanda ke ta hana ta ta, ishi ma abin ga inna gaba da abin nemanta domin inna dukan yazo yana neman min ismin da khabari ismin shi ya zama abin ga mansub khabarin shi ya zama mai marfu' ce kamar inna allaha khabirun inna allaha khabirun ko ba ka ba to amma inna ma ya zo in ma ga ya shiga ma inna sai ya hana inna gabar neman kayanta fa fa da tahsis lokacin sai ta amfani da mi ta kaita sai Allah ce inna ma an jala bana kawai ya amurukum shi shaitan nan ya amurukum yana horonku ni bisu'i ay bil ma'asi wal fahsha da kuma duk wani mummunan aiki yana kawata maka ne lokacin da zaka yi nan kai shetan ke kawata maka kana gan kamar abu ne mai kyau ya kamata ka yi alhali abin ba mai kyau bane kai kanka ka san ba mai kyau bane amma me yasa muke da himman yi saboda shetan ya kawata muna shetan ya decorate muna shi shetan ya bar ya look beautiful shetan ya bar abin ya look like abin abin da ya kamata mutum ka yi. shi yasa social media uses ya kamata mu yi hankali social media uses ya kamata mu yi hankali ka san mi kake share menene in an turo ka kai ma kana share ka san ba baka share so da mu sani duk wani abin da ka share na alkhairi wallahi kana samun bonus na lada kai duk wani abin da ka share kuma na banza na sabon Allah kana samun bonus kuma na laifi kai to ka san mi kake use bundle ka kana share in ka she alkhairi ya zama ka alkhairi duniya har lahira in ka she kuma banza kuma mugu ya zama ka cuta nan duniya har lahira ubangiji Allah ya shirye da mu ka gane ko ha to mu je insha Allah ce mi wa idha qila lahum ittabi'u ja Allah ce wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah inji Allah yace wa idha qila lahum wa idha qila li ha'ula'il mushrikina ka gane ko wal kafirina inji Allah ce idan an fari ma wa'anga idan an ce ma wa'anga mushrikan ga masu sabon Allah ga ittabi'u ma anzala Allah ka gane ko min alquran ku bi abinda Allah ubangiji ya saukar daga alqurani ce ce mi qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ai a'a badde mu za mu bi abinda muka samu ubanninmu akan shi ne ma alfaina ai ma wajadna ka gane ku wancan suratul yusuf wai wa alfa ya sayyidaha ladal babi wa alfa ya ai wa wajada ka gane ko aha innahum alfau alfau aba'ahum ko ai wajadu aba'ahum sai suka ce abin ga bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ai bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana badde mu za mu bi abin da muka samu ubanni mu akai ne ai kowa duka ya ya iske uban shi na kan wani hanya to sai wayan ga kafirai ga wayan ga mushrikan ga in an ce musu ku bi abin da Allah ya sauko daga alkur'ani sai su ce a'a su ba su bi da su bi abin da suka samu ubanni su akai ne ta sai Allah ce mi awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala wala jalla ce awalau kana aba'ahum awalau kana mi awalau kana aba'uhum awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun a hamzatul istifamiyya ni an nan wannan hamzan nan hamzatul istifamiyya ni in ji Allah ya ce a yattabi'una aba'ahum hamzan nan kawai kenan a yattabi'una nan ka gane ko wannan elif amzan nan hamzatul istifamiya ne wannan kawai ma'ana a ah, yattabi'una aba'ahum hmm. shin da su sauran ne suna bin ubanninsu ko kuwa da su yi ma ubanninsu biyayya ne walau wawu na wawul ataf kenan sai ce walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun ko da ma ubanninsu nan ba sa hankaltan komi ko ba sa sun ba sa shari'a bi ma'ana sun bi ubanninsu ko da ubanninsu ba su san ba su hankaltan komi ko ba su shari'a sun san suna bin su duk da haka ka san kana bin mutum ko da mai shi nan bai aikin kirki ka san kana bin mutum ko da mai shi nan ba shi kan gaskiya ana bin mutum ni yana kan gaskiya in mai shi ya kauce gabarin gaskiya shi ba ka kauce gabarin shi ka gane ko ba kai da shi ku zo duniya ba yanda ba kai da shi ku zo duniya ba haka ba kai da shi ku za ku je kabari ba wallahi da ba ko tagwaye aka haife su yanzu ga suka mutu yanzu ga ba sa su kabari guda kowa da kabarin shi eh, wani ya ce a akwai mass barrier eh mass barrier na nan amma in an sa ku mass barrier yana nan ne wallahi kuma an bisa kake kadi baka ji Allah ba cikin alkurani ba Allah ya ce lakad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra ce lakad lalle hakikan ji'tumuna furada kun zo muna daidaiwa yana kun zo muna one after the other one after the other one after the other kama khalaqnakum awwala marra kamar da yadda musu Allah muka kaga halittan ku farkon karo kuna mi kuka zo duniya daya bayan daya baya daya bayan daya ko da ku tagwaye ne kuka zo wurin Allah kaman kun zo ne individually saboda kowa da irin abin da ya kawo duniya wallahi shi yasa kiyoma kowa na ji da kanshi ne yasa kada ka yarda kana bin mutum ba ka gan alkhairi wurin shi ka saura kana bi me za ka samu kada ka yarda kana bin wani hanya an ce maka ba hanyar kwarai bane nemi hujja an gaya maka abin da yasa hanyar ba hanyar kwarai bane ta harka hanyar nan nemi hanyar kwarai ka bi ya kare wallahi ana mutuwa wo wallahi ana mutuwa kwanakin ga ya kamata mu yi makan wa'azi ana mutuwa maza na mutuwa mata na mutuwa manya na mutuwa yara ma na mutuwa ana mutuwa inda ciwo ana mutuwa ma ko ba da ciwo ba balle mutuwan da aka yi zamanin ga motu fuji'a shine mutuwan impromptu mutuwan girshe min alamati sa'a yana daga cikin alamar tashin kiyoma da annabi ya faɗi annabi ce in lokacin tashin kiyoma ya kai ko ko ya kusa annabi ce fuji a yayi yawa mutuwan girshe ya yi yawa kwarai wallahi kan kai da shi ne yanzu gano ya kwanta bai tashi ba ku da shi ne jiya da dare an kwanta ba tashi ba wani lokaci gida me ya faru abdul mumin dare aka zauna da shi aka dafa tayi aka sha cikin dare aka contribute da yi mamata addu'a gobe juma'a ba su an kara ji da ke ku. dan wanmu ni yaya na ni wallahi aka zauna dare bayan an sha a tayi sai aka ce a contribute kudi gobe da karanta da karanta a yi addu'a ma mamata shi ma ya shirya kudi ya bayar aka zauna cikin dare aka yi sallama aka shiga daki Allahu akbar lokacin da ake karanta alkur'ani ana addu'an nan shi ma yana daki ya mutu ashe shi ma yana cikin mamata a to na shiga ma ai na shiga ma bi abin ga mutane da yawa ke mutu mana da ba wani kwanakin baya babanmu Alhaji Shuaib Allah ya kara mai karaman lahira ya ba da sallar isha ko ya drive shi da kanshi ya je gida <laughs> ya kwanta shi kenan Allah ji kanshi da shi da yan wayan su ma da Isaac da su Sheikh Kamaluddin da sauran maluma da suka rasu ma da Musa Abdul Kadir da sauran manya manya maluma Saka da Kamalan Sasa na Madina shi ma ya rasu dukansu da Shak Yunus manya manyan bayan Allah haka ke ta mutuwa dukansu ya da wuya ga wanda ya ciwo ya kwanta dade akwai dai few da yake sun kwanta sun yi ciwo amma yana da wuya ga wanda yake ya kwanta ne ya ciwo har aka dibe kauna haka ake wucewa haka ake wucewa to da aka bawa Allah an baka yi kanka wa'azi ka sake tafiyanka ba ka yi kanka barna wallahi ana mutuwa kuma at any time kai ka wuce to sai Allah ya ce mu ji maza su yi saburin sayawa mathalul ladina kafaru sai Allah ya ce mathalul ladina kafaru Allah zai ba mu wani misali Allah zai ba mu wani kutanci kamathalil ladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a in ja Allah ya ce mathalul ladina kafaru Allah zai ba mu misali kwatamcin wa'anda yake sun butulce ma Allah kafurai ne sun kima Allah biyayya da kuma wa'anda ke kiransu kansu zo su bi Allah sai Allah ke ce muna matsalul ladina kafaru ya ce kwatancin wa'anda yake sun butulce ma Allah da kuma wa'anda ke kiran su kansu zo su bi Allah nan sai ce mi ke ladhi ladi bima la yasma'u inji Allah ce kamathalil bima Allah ce yana nan dai ni kaman dai irin wanda yake iku yana daga muryan shi bima la yasma'u ga abin da yake bai ji ka gane magana ko ji Allah ya ce wa kwatamcin waɗanda suka butulce ma Allah da waɗanda ke kiransu zo su yi ma Allah biyayyan nan matsayin su kamar dai abin gani mai kiwon dabbobi ne yana sawa ma dabbobin nan yana musu kara yana ji kai kai kamar fulani a cikin daji hakan ga yana kara wa abin ga dabbobin da yake kiwon su suna ji kunnin su yana ji abin yana shiga amma ba su fahimta abin da yake faɗi Sha Allah ke gaya muna yace kwatamcin waɗanda suka kafurce ma Allah da wa'anda ke kiransu yasa nan ga ayan ka gane ka gane nan ko yasa qur'ani malamin Allah ya saka mai da alkhairi yace da kunu ne in kai zaka sai da kunu ka sai da menene da bawon shi amma ba a cin shi da bawon shi sai an bari a fit da bawon gefe sannan a ci abincin A kwadu ana sayar da shi da min shi da bawon shi amma ana cin shi da bawon shi a'a ana fit da bawon nan gefe sai a ci abincin da ke ciki haka ne ayan alkur'ani in ba ka ayan ka duba shi masalul ladina kafaru كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا نداء إلا إلا دعاء ونداء ثم بكم أمي فهم لا يعقلون كو نعم إن جاء الله yace masalul ladhi da ladina kafaru kwatawancin waɗanda yake sun butulce ma Allah da kuma waɗanda ke kiran su kansu zo su bi Allah sai Allah ce ka masalul ladhi yan'iku bima ya yasma'u yana nan dai kamar dai wanda ke sawa yan'iku ay yarfa usutahu yake daga muryan shi yana kara lima la yasma'u ga abin da yake bai ji ba bai ji ba wo ai dabbobin in ya kuwa sun ji kuwan da yayi amma sun fahimci abin da yake faɗi sam challenge me illa du'a illa du'a sai dai kawai muryan suke ji kiran da nake kiran suke ji wani an ko da kiran da ake ba kiran da ake kiran sunan abin da ake daga jin suna jin muryan nan da kiran nan amma wani sako ake ba su ba su fahimtar wannan sallace mu summun bukumun umyun fahum la ya'qilun inji Allah ce summun bukumun umyun fahum la ya'qiluna summun ce sum suna nan ne kaman dai kurame shi kawo adatu tashbih ka sa wurin suna nan ne kaman dai kuramai fi adam isma'il haqqi cikin rashin saularin gaskiya sum suna nan ne kaman dai kurame cikin balaga shiga kawo adatu tashbih ka sa ciki sannan abin ya fita fili ka gane ko ce suna nan ne kaman dai kaman dai kurame me yasa fi adami Isma'il haqqi a cikin rashin jin gaskiya ka gane ko bukmun suna nan ne kaman dai bebaye bebe wanda bai yi magana hmm. ka gane ko me yasa fi adamin nutqi biha cikin rashin fadin gaskiya um. umyun suna nan ne kaman dai abin ga makafai ba sa gan shirya balle su bi ubangiji Allah kiyaye mu wani wuri aya na cewa inhum kal an'am barhum adallu inhum ay mahum in bi ma'ana ma inhum kal an'am yalla ce ay mahum Allah ce sun ba su kasu zama bawo illa kal an'am sai dai kamar dai dabbobi suke sai Allah ce balhum adallu kai badde ma wayan ga masu sun fi bata kuma da dabbobi Allah kiyaye mu mutum ka bace fi dabba habba Allah fa ya ce lakar khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin lakar khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin da ce lalle mu su Allah mun halici mutum a cikin mafi kyawun sifa a cikin mafi kyawun abin ga kima ka gane ko kira mai kyau Allah ya maka amma tabi'a mutum halin mutum masayi mai kyau da Allah ya yi mutum nan tabi'an mutum da hali mutum kan sa Allah kuma yace thumma radadnahu asfala safilin sai mu Allah kuma mai da shi kuma kasan kasa ba kasa ba kasan kasa to wani Allah kiyaye mu to sai Allah ce mi fahum la ya'qiluna fahum la ya'qiluna inda da ce ai fahum la ya'qiluna haqiqatal amr sun ba sa hankalta hakikanin lamarin sai ce mi ya ayyuhan ladina amanu tabbacin Allah bangiji ya kira ya ayyuhan nasu ya kira mutane am ya kira mutane general sai na Allah bangiji ke kebe mu'minai kawai da kira to Allah bangiji ya samu cikin mu'minai in ko mu mu'minai ne to mu ji me Allah ke fari dan da ce ya ayyuhal ladina amanu ayyaman saddaqtumullaha wa rasula ya ku wa'anda ku gaskatar da Allah da manzonsa kulu min tayyibati ma razaqnakum in da ce ku ci kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dara da musu Allah muka arzukta ku bi mana ku ci daga ababan halali dada da wanda rayukan ku ke so da yake musu Allah mun azurta ku washkuru lillah in kun ci kuwa washkuru lillah ku yi godiya wa Allah Allahu akbar ku yi godiya ma wa Allah a sai in Allah ya yi maka kana godewa ne kuma kamar yadda muke faɗi kullum alkawarin Allah in ya yi maka ka acknowledge kamar ya yi maka sai ka gode mai sai kara ka da Allah na cewa cikin suratu Ibrahim la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadidun inji Allah yace la in shakartum na ransa da girma na da buwaya ni Allah in nayi muku kuka san na kuka gode la azidannakum haka kuma na ransa da buwaya ni Allah zan kara muku na kara ku a sai in Allah ya baka wanga nasibi sai ka san Allah ya baka sai ka gode ma Allah wallahi Allah bangiji ya kara maka tusiri wallahi wannan alkawari na Allah Allah kuma sai da ya rantsuwa da zatin shi da jalalar shi da daukakan shi sannan ya wannan magana sai da ce wala in kafartum amma in kun butulce wa ni'imomin da ni Allah nayi muku to ku sani inna azabi la shadidun kusan lalle jan kunniya ni Allah mai sanani ne kwarai sai da ce mu ci daga ababen da Allah ya arzukta mu shi ya arzukta mu ya ce mu ci amma mun ci ko washkuru la ko washkuru lillah washkuru lillah ku gode ma Allah sai ce mi in kuntum iyahu ta'budu in kuntum iyahu ta'buduna ai in kuntum ta'buduna iyahu in dai fashi Allah kawai kuke bauta to ku gode ma Allah bisa ganiman da ya muku sai ce mi innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir to shikenan na ji mu na ganga iso Allah ya kai mu sabon mako sai mu tashi wurin ina muka yi daidai Allah ya samu na mizani inda muka kuskure kuma bari da Allah ya fi muna akwai tambaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh